bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadon kaya a cikin garin Kano a wannan yammaci mai albarka na juma'a sha biyar ga watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1435 wanda kuma ya zo daidai da sha uku ga watan shida miladiya ta dubu biyu da sha hudu a wannan majalisi mai albarka majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul baqara kuma wannan shine majalisinmu na goma sha tara a tafsirin na ashirin a tafsirin wannan sura ta bakara kuma shine majalisinmu na farko a cikin wannan sabon guri da fatan allah ta'ala ya sa mun shigo a sa'a kuma allah ta'ala ya saka waɗanda suka yi ta kai kawo da aiki tukuru wajen a samu wannan guri har ya fito a cikin wannan kama Allah ta'ala halaye ba su lada muna tuna wa yan uwa taimakon Sautin haq cewa yau kamar yadda muka ce wancan satin da wannan satin muna buƙatar taimako mai tsoka dangane da Sautin haq saboda wata mai albarka da muke tunkara watan azumi da irin ayyukan da suke ciki musamman ma sanya karatuttuka da ake yi a kafofin watsa labarai daban-daban kuma abu ne da ba zai yiwu ba sai an taimaka bayan taimakon Allah muna fata 'yan uwa za su taimaka muna nan cikin kisar annabi adam a.s أفرق فرق فرقنت وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها Allah ta'ala ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kan tuna lokacin da ubangijinka ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle ni zan sanya khalifa a doron ƙasa a qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima mala'iku suka ce yanzu za ka sanya a cikin ƙasa man yufsidu fiha wanda zai yi barna a cikinta wa yasfiku dima ya zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhalin mu muna tasbihi tare da gode maka kuma muna tsarkake ka kala sai ubangiji ta'ala ya ce da su inni a'lamu ma la ta'lamun lalle ni na san abin da baku sani ba a darasin da ya gabata mun yi magana akan halittar annabi adam alaihi salam da kasancewarsa shine halitta ta farko dan adam na farko da Allah ta'ala ya halitta a doron ƙasa kuma dukkan wani dan adam da yake ga annabi adam alaihissalam annabi adam shine annabi adam shine abul bashar shine abun nas shine uban mutane duka sannan mun yi tsokaci akan maganar dr abdulsabur shahin wanda ya a cikin wani littafinsa mai suna abi adam qissatul khalifa bain usturati wal haqiqa wanda ya riya cewa annabi adam alayhi salam ba shine mutum na farko ba gabaninsa akwai albashar wasu halittu da Allah ta'ala ya yi kuma waɗannan halittu su ne suka rika samun ci gaba suna ƙara samun sauyi har suka zo suka zama annabi adam wato aka samar da annabi adam da hawa daga cikinsu saboda haka shi a fahimtarsa annabi adam ba shine aka halitta daga turbaya ba shi a tashi fahimtar annabi adam haihuwarsa aka yi daga iyaye mace da namiji waɗanda suke cikin bashar mun dai rushe wannan mummunar fahimtar tashi mun tabbatar da abinda nassin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da cewa annabi adam shine abul bashar shine abun nas kullukum li adam wa adamu min turab dukkaninmu asalinmu daga annabi adam ne kuma adam shine wanda Allah ta'ala ya halitta da turbaya Allah ta'ala ya ce ya gaya wa mala'iku wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya ce wa mala'iku zan sanya khalifa a doron ƙasa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ملائكو suka ce yanzu zaka sanya fiha a doran kasa man yufsidu fiha wanda zai rika barna a cikin ƙasa wa yasfiku dima zai rika zubar da jini wannan magana ta mala'iku tana nuna cewa akwai wasu halittu da Allah ta'ala Ya kafin halittar ɗan adam a doron ƙasa waɗanda sun zauna a doron ƙasa amma kuma sun yi barna sun rika kashe-kashe a junansu wannan ya sa mala'iku suka ji tsoro kada a halicci annabi adam da shi da zurriyarsa su ma su zo su yi irin abin da waɗancan halitta na farko suka yi su ma su rika barna a doron ƙasa su rika zubar da jini saboda haka sai suka ce wa Allah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima yanzu zaka sanya wanda yake zai rika barna a cikin ƙasa kuma ya rika zubar da jini wannan fahimta da dama daga cikin malaman tafsiri sun yi ta cewa akwai wasu halittu gabanin halittar annabi adam da zurriyarsa wani watakila ya samu rudu kamar ita ce fahimtar baya da muka ce ba daidai ba ce maganar dr abdulsabur shahin shi abin da yake cewa akwai bashar annabi adam salam shi ma daga cikin bashar yake sai dai shi ya samu wani canji ne daga irin halittarsu ta farko amma shi ma daga ciki aka haife shi wato ba halittarsa aka yi da turbaya ba ba shi ne farkon halitta cikin ɗan adam ba cikin bashar ba wannan ita ce muka ce magana ce wacce ba ta da tushe ba ta da asali abinda malamai suke cewa akwai wasu wasu halitta wanda ba ɗan adam ba ne ba bashar ba ba insan ba ba mutum ba sun zauna a doron ƙasa sun yi barna a ciki sun yi kashe-kashe da aka ce allah ta'ala zai ce ya ce zai yi wata halitta wacce zai sa a bayan ƙasa shine annabi adam alaihi da shi da zurriyarsa sai mala'iku suka tuna abin da ya faru a baya na kashe-kashe da barna da aka yi ta yi a doron ƙasa sai suke ganin cewa kada a kuma sake abin da ya faru a baya a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak to shi yasa da dama daga cikin malaman tafsiri suka yarda da cewa akwai wasu halkun. halitta da Allah ya yi gabanin halittar annabi adam da shi da zurriyarsa daga cikin malaman da suka tafi akan wannan ra'ayi akwai abul muzaffar sam'ani a cikin tafsirinsa akwai almawardi akwai albagawi akwai ibnu atiya akwai ibn al razi akwai ibn al eh, akwai al-thalibi ibnu adil na karshe karshen su Al الشيخ محمد a cikin أشكل لتافن أضواء da kuma الشيخ Muhammad Salih al رحمهم الله جميعا waɗannan duka sun tafi zuwa ga yarda da cewa akwai wata halitta gabanin halittar ɗan adam a doron ƙasa akwai ruwaya da alhakim abu abdullahi ya fitar da ita a cikin littafinsa al-mustadrak da kyakkyawar salsala zuwa ga abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas yake cewa allah ta'ala ya fitar da annabi adam daga aljanna kafin wani ya shiga gidan aljanna allah ya shigar da shi ya fitar da shi ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu yace wa qad kana fiha qabla an yukhlaqa bi alfai am aljinnu banul jan ce kafin Allah ta'ala ya halicci annabi adam da shekara dubu abin da alfai'am dubu biyu Allah ta'ala ya halicci aljanu waɗanda suka zauni ƙasa fa'afsadu fil ard suka yi taɓarna a doron ƙasa suka zubar da jini sai Allah ta'ala ce inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wani khalifa wato wani mai baya gurbi bayan waɗancan halittu wato bayan aljanun da suka zaune ƙasa to shine a nan mala'iku suka ce a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa suna nufin aljin ko aljan banul jin kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗa ya ce to waɗannan su ne suka yi barna a doron ƙasa kafin halittar annabi adam alaihi salam Allah ta'ala ya aiko mala'iku rundunar mala'iku suka rika dukansu har sai da suka ainihin jefa su cikin teku suka halakar da su to shine mala'iku suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu zaka sanya wanda zai rika barna a cikin doran doran kasa wanda zai rika barna a kanta kamar yadda waɗancan aljanu da Allah ta'ala ka halicce su gabanin haka kuma suka yi barna Allah ce inni alamu ma la ta'lamun na san abin da ba ku sani ba wannan tafsiri na abdullahi dan abbas wanda ya inganta zuwa gare shi haka na akwai abdullahi dan Amur, abdullahi dan amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma shi ma ibn abi hatim a cikin littafinsa tafsirinsa yake cewa كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة وتأكوى الجن الجنو waɗanda suke zaune a doron ƙasa kafin a halicci annabi adam da shekara dubu biyu fa afsadu fil ard suka rika barna a doron ƙasa safa kuddima suka rika kashe-kashe suna zubar da jini sai Allah ta'ala ya aiko wata runduna ta mala'iku suka rika dukan su har suka shigar da su cikin teku suka halaka su to daga nan Allah ta'ala ya ce inni ja'ilun fil khalifa sai mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wato kwatankwacin maganar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa ita ce abdullahi ibn amr ibn al-as ya faɗi irin ta Allah ta'ala ya amsa musu da cewa inni a'lamu ma la ta'lamun to wannan kaulin yana nuna cewa akwai halitta da Allah ta'ala ya yi kafin halittar annabi adam alaihi salam ya zaunar da shi a doron ƙasa shi da zurriyarsa wannan halitta su ne aljanu kamar yadda da dama daga cikin malaman tafsiri suka tafi a kai haka na abdullahi dan abbas da abdullahi dan Amur, ibn al-as cikin sahabbai suka tafi a kai akwai kuma waɗanda wasu wato wasu suke cewa kafin annabi adam akwai wasu halittu akwai wasu adamu ɗin kafin annabi adam wanda al-ma'arri shekul ma'arra cikin waƙoƙinsa yake cewa ja'izun an ya kuna adamu hadha qablahu adamun ala ithri adam wato yana cewa ya abu ne wanda yake yiwuwa a hankali ya zama na kafin wannan annabi adamu ɗin kafin wannan adamu ɗin akwai wani adamu ɗin wanda bayansa kuma wani adamu ɗin ya zo har ma yake cewa wa ma adamun fi mazhabil aqli wahidan walakinahu inda alqiyasi wajibu. cewa adamu dinnan a hankali ba zai zama shi kadai bane kafin sa akwai wasu adamomi to wannan maganar tatsuniya ce ba gaskiya bace Allah ta'ala ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya wanda zai maye gurbi a doran ƙasa wannan khalifa da Allah ta'ala ya faɗa zai maye gurbi shi yasa da kuma faɗar mala'iku da suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha shi yasa wasu daga cikin ainihin malamai suka ce to tunda aka ce khalifa kaga zai maye gurbin wani ne sannan kuma ga maganar mala'iku ya nuna kenan akwai wata halitta gabanin haka wasu daga cikin malamai kuma suka ce a'a khalifa anan ana nufin annabi adam salam da shi da zurriyarsa su ne za su zo su raya ƙasa su ne allah ta'ala zai sanya su sashinsu yana zama khalifa da sashi wato sashinsu yana mai gurbin sashi idan waɗannan tsaraku suka zo suka gama rayuwar suka tafi Allah ta'ala ya kawo wasu tsarikun daban su ma zo su gama rayuwarsu su tafi wasu su zo su mai gurbin su ce to wannan shine ma'anar khalifa din wato annabi adam da zurriyarsa akwai cikin malamai waɗanda suka ce khalifa ana nufin annabi adam da annabi dawud su kaɗai ne khalifa saboda su Allah ta'ala ya kira khalifa annabi adam Allah ta'ala ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa annabi dawud Allah ta'ala ce ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard su ce waɗannan su su kadai Allah ta'ala kira khalifa su ake nufi da khalifa a cikin ayar wasu kuma malamai suka ce khalifa anan bi ma'anar khala'if wanda mun yi wannan bayanin a baya cewa ana nufin wato wanda da duk za su zo su maye gurbin wasu annabi adam da ya zo ‘ya'yansa sun zo sun maye sa hakanan jikokinsa hakanan kuma duniyar ta ta tafiya har zuwa yau wannan su tafi waɗannan su zo waɗannan su tafi waɗannan su zo haka ubangiji ta'ala ya ce wa huwa allazi kum khalaifal art ard shine wanda ya sanya ku khalifa masu maye gurbin juna a doron ƙasa ka wace wa yastakhlifukum fil ardi fayanzuru kaifa ta'malun ubangiji ta'ala ya sanya ku ku zama ku za ku maye gurbi na waɗanda suka wuce a doron ƙasa don ya riga me za ku yi haka wasu malamai suka ce alkhilafa anan ana nufin wato gudanar da hukunce-hukuncen Allah a doron ƙasa saboda haka annabi adam salam Allah ya aje shi don ya ci gaba da gudanar da hukunce-hukuncen Allah a doron ƙasa ya tsayar da shari'ar Allah ya fito da dalilan tauhidi na kadaita Allah ta'ala ya yi hukunci da gaskiya tsakanin bayan Allah ta'ala wannan shi ne abin da ake nufi da khilafa ɗin ba wai ana nufin an maye gurbin wasu ba wannan wasu daga cikin malamai na tafsiri sun kawo wannan kamar mawardi ya kawo ibn jauzi ibn atiya da wasu daga cikin malamai duk sun kawo wannan maganar ala'ayi halin a dunkule abinda ya zo daga sahabbai da kuma da yawa daga cikin malamai yana nufin cewa allah ta'ala ya halicci wata halitta sai dai kawai dan halittar shine ba a samu nassi karara da ya bayyana wacce halitta ba ce amma alkur'ani yana nuna mana an halicci aljanu tun gabanin halittar dan adam wal jannu khalaqnahu min qablu min naris samum Allah ta'ala ce aljannu ko aljani mun halicce shi min qablu kafin halittar annabi adam min naris samum daga wuta wacce ke mai tsananin zafi to kaga Allah ta'ala ya baya ya gaya mana cewa halittar aljani ta riga halittar dan adam saboda haka maganar waɗannan sahabbai da kuma sauran malamai watakila ta samu abin do abin wato dogaro a cikin wannan ayar wal jannu khalaqnahu min qablu min qablu ay min qabli adam min daris samu saboda haka ya zama na Allah ta'ala ya halicci aljannu sun zauni ƙasa sun yi barna a doron ƙasa sannan ubangiji ta'ala ya kawar da su ya ce zai sanya wanda za su mai gurbinsa su kuma su ci gaba da hukunci da shari'ar Allah to shine anan mala'iku suke cewa taj'alu fiha man yufsidu fi wa yasfiku dima zaka sanya wanda zai rika barna a cikin kasa saboda ganin abin da waɗancan aljannu suka yi a baya suka yi tsammanin cewa shi ma annabi adam da shi da zurriyarsa abinda za su yi ta yi kenan shi ne allah ta'ala ce inni alamu ma la na san abinda ba ku sani ba a cikin wannan ayar za mu ga tabbatar da wato aƙidar neman shawara mabda'i na neman shawara idan za ka yi abu ka nemi shawara allah ta'ala baya neman shawarar kowa domin la yus'alu amma ya fa'alu wa hum yus'alun duk abin da Allah ta'ala ya ba wanda ya tambaye shi la mu'aqqiba li hukmihi babu wanda zai ci garan hukuncin Allah duk abin da ubangiji ta'ala ya so yi shi yake yi fa'alun lima yurid ubangiji mai aikata abin da ya nufi ne kuma ba da bukata zuwa gurin kowa bai da bukatuwa zuwa ga wurin kowa ya yi wanda su an tumul fukarau ilallah wallahu huwal ganiyul hamid Allah ta'ala mai cikakkiyar wadata ce saboda haka ba da bukatar kowa shi ganiyun ne bi zatihi ganiyun ne bi sifatihi ganiyun ne bi af'alihi sannan kuma babu wani abin da yake na gaibi da yake boyuwa ga Allah ta'ala la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abu a sararin samaniya ko a doron ƙasa ko a cikin kasa wanda zai boyu daga ubangiji ta'ala amma duk da haka daga wannan tattaunawa da Allah ta'ala ya da mala'iku kafin ya halicci annabi adam sai da ya fara gaya musu ya ce da su inni ja'ilun fil ardi khalifa dan ya nuna musu zai yi wani aiki kuma ga abin da zai yi wannan akwai tabbatar da mabda'i na shura wanda ubangiji ta'ala ya so ya ɗora ɗan adam a kansa tun farkon halitta da ya yi tun farkon halitta da ya yi balittar ɗan adam na farko don ya zamana wannan khalifancin da za a bashi dokokin da za a bashi a ce ya tsare su ya zartar da su da hukunci da za a bashi a doron ƙasa ya zamana ya gina shi ne akan mabda'i na shura wato ka'ida ta neman shawara da tattaunawa wato saboda annabi adam alaihissalam da zai zo 'ya'yansa su bai gurbinsa su za su zamo masu tsayuwa wajen gina wannan wato duniyar wajen gina ta eh, ibada wajen gina ta da tsoron Allah wajen kuma gina ta ta fuskar rayuwa to wannan kuma abin ba zai yiwu ba matukar za a samu milki na kama karya milki irin na ma'urikum illa ma'ara wa ma'arikum illa sabilar rashad wanda zai ce kawai ra'ayinsa shine ra'ayi kuma ba zai saurari na kowa ba duk sanda aka ce akwai wato mulki ana gina shi akan ra'ayi wanda yake na kama karya na ba za a saurari shawarar kowa ba to babu shakka wannan mulkin babu inda zai je shi yasa Allah ta'ala ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam, duk da dace da yayi masa da kyakkyawan zaɓe da ya yi masa da cikakken hankali da faffadan ilimi da ubangiji ta'ala ya bashi Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa shawirhum fil amr ka nemi shawarar sahabbanka lokacin da zaka yi wani al'amari ya ce game da sahabbai wa amruhun shura bainahum al'amarin muminai shawara suke a tsakaninsu sannan a cikin wannan aya za mu fahimci tsananin bukata da ɗan adam yake da shi zuwa ga shugabanci akwai bukatar a samu shugabanci wanda ta ƙarƙashin wannan shugabanci ne za a raya ƙasa da tsoron Allah da ibada kuma za a raya ƙasa ta fuskar rayuwa ta duniya a nan da Allah ta'ala ce in ni ja'ilun fil ardi khalifa ba yana nufin khalifansa ba shi ubangiji ta'ala ne ce khalifa ba yana nufin khalifatullahi ba domin ubangiji ta'ala baya buƙatar wanda zai zama masa khalifa domin kamar yadda ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yake cewa shi khalifa ai yana zuwa ne lokacin da wanda za a halifance shi ya mutu ko kuma lokacin da baya nan ya yi tafiya yake bukatar ya ajiye halifa ko kuma yake da bukata na ya samar da halifa din wanda kuma allah ta'ala ya koru ga waɗannan abubuwa duka ubangiji ta'ala hayyun ne la ya mutu sannan kuma ubangiji ta'ala ko da yaushe yana nan wa ma kunna ga'ibin ce ba ma fakuwa ko yaushe muna nan halarci saboda haka ubangiji ta'ala yomun ne shahidun ne sai yake da zatin sa sannan kuma wanda yake halarce yake ko da yaushe la ya mutu wa la ya ghibu baya mutuwa kuma baya fakuwa sannan kuma ganiyun ne yarzuqu wa la yurzuqu wa huwa yut'imu wa la yut'am shine yake bayarwa amma shi ba a bashi baya bukatar a bashi ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ba na bukatar wani arziki ta a wajen su inji Allah kuma ba na bukatar ciyar da ni shine mai ba da nasara shine mai shiryarwa shine mai bawa halittarsa gaba ɗaya lafiya shine da yake ba da al-asbab waɗanda kansu ne halittu suke rayuwa da su ubangiji ta'ala baya da baya da bukatuwa zuwa ga waɗannan abubuwa duka sai dai anan nan ubangiji ta'ala ya ce zai sanya khalifa don ya ishara zuwa ga cewa za a samu wanda zai tsaya a doron ƙasa a ko da yaushe wanda zai yi hukunci tsakanin bayi lokacin da ake rigima ya yi hukunci da gaskiya ya tsaye da adalci ya raba rigima wannan tsari tun farko ubangiji ta'ala ya yi nusarwa zuwa gare shi tun farkon halittar ɗan adam dole a samu shugabanci a ko ina ne idan ka ce babu shugabanci to rayuwa ba za ta yi kyau ba shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya farkon abin da sahabbai suka yi gaggawan yi shine aka samu khalifa wanda ya maye gurbin sa domin ya ci gaba da zartar da shari'ar Allah a doron kasa domin rashin wannan zai iya kawo gagaruwar matsala wacce za ta iya wato lalata dukkan wani abin da aka gina a baya saboda haka wannan wani abu ne wanda babu wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi jayayya akan wannan lamari cewa lalle a yi gaggawar samar da khalifa wanda shine abin da sahabbai suka yi babu wani wanda cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ja akan wannan ya ce ya aka yi me yasa sahabbai suka yi sauri me yasa ba a dan bari an ɗau lokaci ba a ɗau sati guda ko wata guda ko shekara guda me yasa aka yi saurin samar da khalifa to wannan ita ce fahimta ta daidai kuma ubangiji ta'ala ya yi nuni zuwa gare ta cikin wannan aya tun sanda ya fara halittar dan adam na farko sai ya fara kiran shi khalifa domin a samu wanda zai zauna a cikin al'umma ya zama shi ke da jagoranci da shugabanci don ya rabe wato rigingimu tsakanin mutane saboda haka a lokacin annabi sallallahu alaihi da aka samu wannan babu wani wanda ya ja yayi fito na fito da wannan sai waɗanda suke jahilai ne al'arab waɗanda suke ba su jima da shiga musulunci ba ba su gama fahimtar musulunci ba suka ainihin ja da wannan har ma suka yi ridda wasu daga cikinsu suka ce ba za su yi wa sayyidina abubakar da'a ba shi yasa kamar yadda yake cikin littafin sirajil muluk ake cewa sultanun ja'irun 40 sana khairun min ra'iyyatin muhmalatan kaw khairun min ra'iyatin muhmalatin sa'atan wahidatan min an-nahar suka ce sultanun wahidun eh, sultanun ja'irun 40 sana a samu azzalimin shugaba shugaba azzalimi ya shekara arba'in yana shugabanci kuma yana zalunci shi ya fi alkhairi ga rayuwar ɗan adam sama da a samu wato sa'a guda ya zama da babu shugaba kwata-kwata a cikinta babu wani jagora babu wani wanda zai ce a yi ko a bari saboda in yana nan duk da azalimi ne zalincin zai takaita a kansa zai hada kuma wasu zalunci shi zai yi amma zai hada wasu su yi da in ya bari kowa ya ta ci da kowa ya ta zalunci to mulkin nasa ba zai yiwu ba to ko dan mulkin sai ya samu tafiya daidai to dole ya taka musu birki shi ya ba wa kansa lasisin ya yi zalunci amma kuma zai zare musu ido musamman ma idan in adawa ne za a wato sa su ji jiki to kaga an rage zalunci amma in babu shugaba to kowa kuma zaluncin zai yi maimakon a samu sultanun ja'irin guda ɗaya sai a samu kuma salatin kowa sai zama sultanu nafsi to sai masu zaluncin su yi yawa to wannan shi yasa malamai suke faɗa wannan ibnu taymiya yana cewa wa yurajjihuna wujuda sultani ma'a zulmihi ala adami sultan malamai suna rinjayar da a samu shugaba jagora a cikin al'umma ko da kuwa azzalimi ne suna rinjayar da samuwarsa duk da zaluncinsa sama da a ce babu shugaba kwata-kwata kama kala ba'dul uqala yace kamar yadda wasu masu hankali suke cewa sittuna sana min sultanin zalimin khairun bin lailatin wahidatin bila sultan a samu shekara 60 karkashin shugabancin wani azzalimin shugaba ya fi a samu ainihin rana daya dare daya <clears throat> babu shugaba mala'iku suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak yanzu ya ubangiji a doran kasa zaka sanya man yufsidu fiha wanda zai rika barna a cikin kasa wa yasfiku dima ya rika zubar da jini anan mala'iku da suke faɗar wannan magana ga Allah ta'ala ba wai suna masa itiradi ba ne ba suna cewa dan me ya Allah su ba su yadda a yi haka ba ba wannan ta sa ba wannan suke nufi ba kuma ba su faɗi wannan magana ba saboda suna yi wa ɗan adam hassada ne ba hassada suke wa ɗan adam ba Allah ta'ala ya sifanta su da la ya'suna Allah ma amarahum wa na ma umaru? ba sa saba wa Allah game da abin da aka umarce su suna aikata abin da aka yi umarce su da shi saboda haka babu wani abu na saban Allah tattare da su bale a ce sun sifantu da hasada kamar suna yi wa dan adam hasada ya za ka zaɓi dan adam ka sanya shi khalifatan alal ard ga mu ba za ka samu ba ba wannan ba ne Allah ta'ala yana cewa la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun sahabbai a mala'iku ba sa shige wa ubangiji ta'ala gaba su riga shi wata magana su suna yin aiki ne da umarninsa wannan tambaya da mala'iku suka yi su'alu ilamin ne wasu tambaya ne na su samu ilimi tambaya ne na su gano hikimar da ta sa Allah ta'ala zai sake yin wata halitta sabuwa ya aje a bayan ƙasa tare da cewa sun san abin da ya faru a can baya na kashe-kashe da zubar da jini da ainihin a barna a doron ƙasa to wace hikima ce kuma bayan Allah ya tura su sun halaka waɗanda suka yi barna a doron ƙasa kuma wace hikima ce za ta sa ubangiji ala ya sake yin wata halitta ya sake zuba ta a doron ƙasa idan har ana son raye ƙasa ne da ibada to ai ga su suna ibadan nan su a zuba su a doron ƙasa ɗin bana a gani su za su raye ƙasa wala nu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ga mu muna tasbihi tare da gode maka muna ainihin a tsarkake ka dan mai mu ba za a takaita a kanmu ba mu ba za mu isa ba kamar suna so su san hikimar da ta sa haka wannan shine dalilin da yasa suka yi wannan tambaya amma ba wai suna ja da abinda umar da Allah ta'ala yake so ya aikata bane ba kuma suna yi wa dan adam hassada ne. sannan wannan maganar tasu tana ƙara tabbatar mana da cewa ba su san gaibu ba mala'iku ba su san gaibu ba sai abinda Allah ta'ala ya sanar da su ya tsinkayar da su dan da sun san gaibi da sun san abin da yake gaibi ai ba za su yi wannan tambayar ba Allah ta'ala da sai zama na dama sun san hikimar da za su Allah ta'ala ya halicci dan adam ya saukar da shi a doron ƙasa a ciki za a samu waɗanda suke annabawa ne da mursalai da salihai da waliyai waɗanda za su tashi su yi ta bautar Allah tukuru za su yaƙi da ainihin shaidan wanda da hikimomi da dama waɗanda ubangiji ta'ala daga baya ya nuna wa mala'iku suka fahimce su da a ce tun farko sun san gaibi to da wannan tambayar ma ba za su yi ta ba to wannan ya nuna gaibi kadai na Allah ne fa qul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin ce kace innamal ghaibu lillah kadai gaibi na Allah ne la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun Allah ta'ala ce waɗanda suke sammai su ne mala'iku da waɗanda suke ƙasa duka ba wanda ya san gaibi sai Allah saboda haka ubangiji ta'ala shi kaɗai ne ya san gaibi shi yake sanar da wanda ya so abin da ya so ya sanar da shi mala'iku da suka ce a fi fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka kamar sun fahimci cewa wanda za a sa a doron kasa ba irin halitta su ba wata halitta ce amma ba irin tasu ba tunda ai so irin halittar su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma umaru. to da ce sun fahimci irin halittar su za a doron kasa kaga ba za su ce man man yufsidu fiha wa yasfiku dima ba ashe tunda har suka faɗi barna suka faɗi zubar da jini to ya nuna sun fahimci cewa wanda za a halitta a sanya shi a doron ƙasa ubangiji ta'ala zai bashi wani abu na mashi'a da irada wanda da shi ne zai iya wato zai iyakance aikinsa mai kyau yake so ya yi ko mara kyau yake so ya yi saɓanin su halittar da allah ta'ala ya musu halitta ce da kaifi ɗaya ne kawai shine a yi wa allah biyayya a yi masa ɗa'a babu saɓo tattare da shi to amma wannan halittar da Allah ta'ala zai yi kamar yadda mala'iku suka fahimta ta sha bamban da halittar mala'ika saboda haka shi kaifi biyu ne ba ɗaya ba shi zai yi wa aikinsa iyaka ko dai ya zaɓi dama ko ya zabi hagu ko ya yi mai kyau ko ya yi mara kyau ubangiji ta'ala zai ba shi wannan mashi'a ɗin to amma ubangiji ta'ala saboda shi ne ya san ainihin kowane irin abu wanda ya faru da wanda bai faru ba da wanda zai faru nan gaba saboda haka shi ya san hikimar da ta sa ya yi wannan kuma ya san cewa duk da cewa wannan halittar da Allah ta'ala zai yi ta ɗan adam halitta ce wacce zai ba ta wata dama ta zaɓi abin da yake shi ne ta zaɓa a gurinta sawa'un mai kyau ne ko mara kyau ne na hadaina husabila in ma shakirin wa in ma kafura ya san cewa wannan ba zai ci karo da maslahar da ta sa ya halicci dan adam a doron kasa ba a nan gaba za mu zo mu yi bayanin wasu abubuwa da malamai suka hararo na hikima da ubangiji ta'ala ya sanya dan adam a doron kasa bai bai shi a gidan aljanna ba tun farko da Allah ta'ala ya ga dama da ya halicci annabi adam sai ya bar shi a cikin a gidan aljanna shikenan duk gaba ɗaya mu bude ido mu ga mu a aljanna muna ta ainihin yan tsalle tsallen mu a ciki to amma da Allah ta'ala ya so saboda wasu hikimominsa sai ya fara ɗanɗana wa ɗan adam na farko daɗin aljanna sannan sai ya je shi duniya to akwai hikimomi wanda nan gaba insha Allah za mu yi bayaninsu sannan wannan tambaya da mala'iku suke yi a ta fiha man yi fiha wa yasfiku ma. wa nahnu nusabbihu bihamdika wa laka wannan tambaya da neman ƙarin bayani da mala'iku suke yi a ciki akwai tsokaci da hannunka mai sanda gare mu mu 'ya'yan adam cewa mu muka fi bukata mu nemi ilimi mu tambayi abin da ba mu sani ba idan har mala'iku duk irin girman halittar da Allah ta'ala ya musu da kusanci da suke da shi ga ubangiji da irin sirrika da ubangiji ta'ala ya zuba a cikin halittar su duk da haka suna neman su san wani abin da ba su sani ba ina gare ka kai dan adam wanda kake da rauni sannan kuma abubuwa da yawa suka wato kewaye ka ubangiji ta'ala bai maka girman halitta da karfin halitta da fadin halitta wato irin ta mala'ika ba ashe kai kafa bukata ka nemi ilimi mala'iku ma sun nema ta hanyar da ta dace da su suka tambayi ubangiji a ta ja'alu ha man fi ha wa yasfiku dima ubangiji ta'ala ya sanar da su abinda ba sani ba ce inni alamu ma la ta'lamu to ashe kaga wannan ya nuna kai dan adam da Allah ta'ala zai halicce kai dora ka a doran kasa kai kafi kowa cancantar ka nemi sani a gurin Allah sannan idan akwai wasu asrar wani abu na sirri na Allah ta'ala da hikimarsa wanda mala'ika bai sani ba to kaga mu mu ya fi cancanta mu jahilci wani sirri na hikimar ubangiji da haka don kaga wani abu na hukuncin Allah baka fahimci hikimar ba kada wannan ya sa ka yi masa tutsu ko ka yi masa bore a'a ka sallama ka sadu da ka miƙa wuya idan har mala'ika duk yadda yake da kusanci da ibada ga ubangiji akwai wani sirri da hikima ta ubangiji da bai santa ba tafaku ga barinsa to ashe ka ga min babu aula kai dan adam ka kasa sanin wani abu na sirrin ubangiji saboda ba komai bane dan adam zai sani dan abin da ma ya sani na ilimi kaɗan ne kamar yadda Allah ta'ala ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba a ba ku wani abu na ilimi ba sai dan kankanin abu wato dan kadan aka ba ku cikin cokali aka ba ku kamar yadda khadir yake gaya wa annabi musa alaihi salam lokacin da wani tsuntsu ya zo ya ainihin tsantsaga ainihin bakinsa a cikin ruwa ya tashi yake ce masa to kaga misalin ilimi na shi khadir yake cewa da musa misalin ilimi na da iliminka daga cikin ainihin yalwar ilimin Allah kamar misalin abin da ɗan tsuntsun nan ya tsatsaga daga wannan teku ne mai teku zai ji ɗan tsuntsu ya zo ya tsatsagi ruwa ya tashi to haka ilimin mu yake ni da kai a cikin ilimin Allah sannan faɗar mala'iku da suka ce a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima yanzu za ka sanya fiha a cikin doron ƙasa man yufsidu fiha wanda zai yi barna a cikinta wa yasfiku dima ya kuma zubar da jini karo zubar da jini yana cikin alfasad yana cikin alfasad yana cikin barna in aka ce kalmar aka ce alfasad barna to zubar da jini ba bisa haƙƙi ba a doron ƙasa ya shiga ciki amma duk da haka mala'iku sai da suka ware shi da ambato bayan sun ambaci alfasad sai kuma da suka ce wa fi kuddima wanda yanda yake nuna maka hatta a gurin mala'iku suna ganin babba yana daga cikin mafi girman laifi mafi munin laifi mafi munin fasadi da dan adam zai yi yana daga cikinsu a safkud dima wato zubar da jini zubar da jini a cikin abin nan wanda yana nuna azimu qubhihi girman munin zubar da jini a gurin mala'iku duk da sun faɗa abin da zai shiga karkashin sa zai shiga wato zubar da jini zai shiga karkashin shine yufsidu fiha amma sai da suka sake nasi akan wa yasfiku dima sannan wannan magana ta mala'iku ta nuna cewa sun fahimci a dan adam da Allah ta'ala zai halitta a doron ƙasa ana bukatar shi ne ya gyara ƙasa ba ya lalata ta ba ya gina ta ya raya ta ba ya kashe ta ba ba ya yada barna a ciki ba shi yasa cikin tambayar su suka ce kada a sanya wani wanda zai zo ya barna alfasad kuma diddu salah diddu salah Allah ta'ala ce huwa huwa alladhi ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha shine wanda ya ainihin ansha'akum min al-ard ya ainihin tasar da ku daga ƙasa ya halicce ku daga ƙasa wasu wasta'marakum fiha sannan ya sanya ku a ciki ya ɗora muku nauyin raya ƙasa ashe tun farko da Allah ta'ala ya yi ɗan adam da ƙasa ya yi shi ne ya saukar da shi a doron ƙasa don ya raya ta ya raya ta ba ya yi barna ba domin barna akasin salah ne Allah ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ainihin ku yi barna a doron ƙasa bayan gyara ta sannan sai suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka mu gashi muna tasbihi tare da gode maka muna tasbihi tare da gode maka kuma muna tsarkake muna tsarkake ka wannan magana tasu tana nuna kamar sun fahimci abin da ake bukata dan adam in ya zo doron ƙasa ya yi ta yi shine ibada shine kawai ya yi ta sallah ya yi ta tasbihi ya yi ta zikiri kai ya yi wani abu koma bayan wannan sai suke ga to in wannan ne ai su suka fi kowa yin wannan don su suke tasbihi ta da rana dare da rana ba ƙaƙƙautawa ba gajiya to dai har wannan shine ake bukata dan me mu ba za a ba kai mu doron ƙasa din ba mu yi tare da cewa kuma ubangiji ta'ala ba wannan yake nufi ba ubangiji ta'ala yana nufin a raya doron ƙasa da ibada da bautar Allah da tasbihi da zikiri baya ga wannan kuma a raya doron ƙasa da abin da ake bukata na imaratul art a ciyar da ƙasa ɗin a ciyar da ita gaba ta haka ɗan adam ya tashi abubuwan da ɗan uwansa ɗan adam zai amfana da shi wannan yana daga cikin abinda ubangiji ta'ala ya halicci ainihin dan adam ya saukar da shi a doron kasa yi kuma wani juzu'i ne wani bangare ne na bautar Allah tunda umarnin ubangiji ne shine ce wasta amara kun fiha ya sanya ku a ciki ya buƙace ku ku raya ta ashe kaga raya ƙasa wani bangare ne na ibada ya shiga karkashin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kalmar illa liya'budun din nan kada mu fahimci kawai ana nufin sallar ka a masallaci ko azumin ka idan ramadan ya shigo ko kuma zuwa kai hajji ko umara kawai wannan ake nufi a'a zaman ka a doran ƙasa da duk abin da kake yi ka yi shi yadda ubangiji ta'ala yake bukata ka gina ƙasa yadda ubangiji ta'ala yake bukata a samu shugabanci mai kyau shugabanci na adalci a samu gida a samu unguwa a samu ƙasa a samu kyakkyawar tarbiyya wannan duk wani bangare ne na ainihin bautar Allah saudaka Allah ta'ala ya nuna wa mala'iku cewa ba wai kawai tasbihi da zikiri kawai ake bukata ba shi yasa za ka ga a musulunci babu ruhbaniyanci babu ruhbaniya mutum ya koma ya killace kansa ya ɓoye kansa a cikin wani kogo ko a daji ko a ƙarƙashin wani itaciya ko a ɗaki ya rufe kansa baya kula kowa baya magana da kowa baya shiga jama'a baya yin wani abu kamar yadda gulatu sofiya suke kira zuwa gare shi waɗanda suka wuce goda da iri cikin harkar tasawufi cewa a shiga kalwa babu wata kalwa annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin a aiko shi ya rika shiga kogon hira amma Allah ta'ala da ya ba shi wahayi sai ya ce kom kaga ba ka shiga kogon wace kom fa anzir tashi zama haka zama ya kare ko kun kara jin cewa annabi ya shiga kogo kuma har ya koma ga Allah ya ce abubakar ka je kai ma ka dan zauna a kogo ko umar ko usman tun daga lokacin shi kenan an buga ƙaraurawa kowa ya fita a je a yi Allah aiki a yi addinin Allah aiki a yada addinin Allah a bayan ƙasa saboda haka tun daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sake komawa ba dan a lokacin ya koma ya tahaddasu fiha yana son Allah ta'ala ya sanar da shi ko ya ba shi wata mafita saboda irin rayuwar da yake gani ana yi a Makka wanda Qurayshawa suke yi wacce ta shiga da ta cika da shirka bautar wani Allah bautar duwar watsu da ƙasa da tabo da itatuwa da tsuntsaye abinda da yake gani na zalunci wani abin yana damunsa ba zai iya rayuwa cikin al'ummar da take da wannan take irin wannan rayuwar ba shi yasa sai yake killace kansa daga daga nan ubangiji ta'ala da ya bashi wahayi shi shikenan bai sake kuma cewa a koma ba saboda haka in ka je kogon hira ko ka je garo saur kowane kogo ka je sai dai ka je dan ka ga ma'alimus siratin nabawiyya ka ga guraren da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rayu a gurin da kuma abin da ya zo na sira wanda abin da zai kai ka kenan kakka je ka ce za ka shiga kogon kai ma ka kwana a ciki askarawa su yi ta rigima da kai na sa abin da za su je ai annabi ya shiga ya ibada saboda haka za su shiga su yi zikiri ko a ce za mu shiga mu yi cikin carbi dubu ko mu shiga mu sauke ƙur'ani, ko wani abu a in kai haka ba musulunci kai ba saboda haka imaratul art wannan wani bangare ne na bauta a doron ƙasa shi yasa Allah ta'ala yadda nuna mala'iku cewa ba wai kawai tasbihi ake bukata ba a'a akwai tasbihi din akwai abin da tahmidi din duk waɗannan abubuwan ana bukatar su kuma su ne za su yi wa ɗan adam guzuri to amma ba su kaɗai ba ne dukkan sauran faɗi tashin rayuwa na ɗan adam yana wani ɓangare ne na ibadarsa ga Allah dole ne ya tsayar da shi kamar yadda Allah ta'ala yake bukata mala'iku suna tasbihi tare da godewa Allah subhanallahi wa bihamdihi shi yasa yazo a cikin sayo muslim hadisin abu dharr al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ayyul kalami afdalu wace magana ce tafi falala annabi ce mastafa Allah li mala'ikatihi subhanallahi wa bihamdihi ya ce abinda Allah ya zaɓa wa mala'ikunsa shine subhanallahi wa bihamdihi shi yasa suka ce wa nusabbihu bihamdika subhanallahi wa bihamdihi shine abinda Allah ta'ala ya zaɓa wa mala'iku ainihin mala'ikunsa su rika gode masa da shi Allah ta'ala ya ce da su inni a'lamu ma la ta'lamu na san abinda ba ku sani ba ubangiji ta ala ya ba su wannan ansar a takaice a dunkule ya san cewa halittar da zai yi dan adam da zai halitta ya sa shi a doron ƙasa yana da sifatul salahi yana da sifatul fasad akwai sifofi na gyara sifofi na salaha sifofi na kyautatawa tattare da dan adam akwai kuma sifofi na barna tattare da dan adam Allah ta'ala ya san wannan amma ya san cewa salahin da yake tattare da shi salahin da Allah ta'ala ya sanya tattare dan adam zai taimaka wajen raya kasa. amma fasadin da yake tattare da shi ba zai bata wannan makasudi na ubangiji ba da wannan muradi na ubangiji saboda haka zai saukar da dan adam duk da yana da waɗannan sifofi guda biyu akwai salah akwai fasad salah din zai tabbatar da makasudin ubangiji fasad din da yake tattare da shi kuma ba zai iya rushe makasudin ubangiji ba sai ya ce inni a'lamu ma la ta'lamuna saboda haka akwai maslahohi masu girma masu yawa waɗanda ko ba ku san su ba Allah ta'ala shi ya sani shine mai cikakken sani shine mai cikakken irada shine mai cikakkiyar kudura shine yake ainihin bayyanawa wani wanda bai sani ba abinda bai sani ba a lokacin da ya dace ya sani saboda haka kuma zai bayyana muku wani abin da ba ku sani ba za ku san shi yayin da za ku ga ainihin amfanin saukar da ɗan adam a doron ƙasa a nan ubangiji ta'ala sai ya ba su ansa a dunkule ya ce inni a'lamu ma la ta'lamuna domin a kawo ƙarshen magana kada su ƙara gaba ce inni a'lamu ma la ta'lamuna kaga shikenan ko babu wani abin da za su fara fada na san abin da baku sani ba shikenan magana ta kare ubangiji ta'ala ya ba su wannan ansar domin a kawo karshen karshen magana ce inni a'lamu ma la ta'lamun na san abin da baku sani ba wa ma ta'lamuna da ba abin da kuka sani din na san shi na san abin da baku sani ba ubangiji ta'ala ya takaita akan wannan bai kara wa mata alamu din ba don wannan daman sananne ne kuma ba shine abin bukata a nan ba bukatar a sanar da su Allah ya san abin da su ba su sani ba wannan shine abin da ake bukata ba a sanar da su abin da su ce Allah ya san abin da suka sani ba domin abin da duk suka sani Allah ta'ala shi ya sanar da su kuma ubangiji ta'ala sai ya karfafa maganarsa ya karfafa jumlar magana sai ce inni a'lamu inni lalle ni na san abin da baku sani ba ka'idar larabci duk inda ta'kidi yazo to yana nuna cewa wanda ake yi wa magana mutaraddidi ne yana kai kawo bai san yaya bakin zaren yake ba wannan ne ko wannan ne to shine idan aka so bashi ansa sai a karfafa maganar shi yasa Allah ta'ala sai ya karfafa magana sai ce inni a'lamu ma la ta'lamun lalle ni na san abin da baku sani ba tabari ya fitar da asar da kyakkyawar salsala zuwa ga mujahid ibnu jabr almajirin abdullahi dan abbas wajen tafsirin fadar Allah inni a'lamu ma la ta'lamun na san abin da baku sani ba yace abin da yake nufi alima min iblis al-ma'siya alima min iblis al Allah ya san iblis zai saba ma Allah a lokacin mala'iku suna tare da iblis suna bautar Allah tare da shi ba su san cewa shi ta hanyar wannan halittar da Allah ta'ala zai yi ya ce a yi mata sujjada shi a nan za a gano cewa mai sabon Allah ne marar biyayya ne kan kangararre ne amma mala'iku ba san wannan ba sai da Allah ta'ala ya gama halittar annabi adam ya ce a yi masa sujjada to a nan ne ɗabi'ar iblis ta fito fili mala'iku suka gane cewa ashe iblis ba irin su bane wanda zai yi wa Allah ta'ala da'a cikin dukkan komai shi yasa mujahid yace abinda ake nufi la alam mala ta'lamuna ai alima ma'siyata iblis wanda mala'iku ba san wannan ba haka nan qatada ibnu da'amatu sadusi shi ma yake cewa inni alam mala la ta'lamun yace fa kana fi ilmi Allah annahu sayakunu min zalika al-khalifati anbiya Allah ta'ala ya sani cewa wannan khalifa da zai saukar a doron ƙasa ta hanyarsa za a samu annabawa za a samu manzanni za a samu mutanen kirki waɗanda za su zo su shiga aljanna wannan duka hikima ce ta ubangiji wacce ta boyu gabarin mala'iku ba su santa ba sannan Allah ta'ala cewa allama adam al-asma'a kullaha sun ma'aradahum alal mala'ika wanda wannan insha allahu shi zai zama matashiyar karatunmu bayan azumi in Allah ta'ala ya kai mu da lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in